عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا بشيرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه baya kai far musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka fara kowane yammacin wannan wata mai albarka karuwa da masallaci da shek abubakar mahmud duni Allah ya jikin su tara domin mu bi da alƙur'ani da jera tsakanin mu a karanta tattara a saura dukkan mu masu neman yin addini da lada القرآن بالفرائش هنا الرحمن يجب كان موجود من وقالوا إني أمقاني فلدي أتعطينا الفرائش وقالوا لأن جدار الأهم الشيم ودور جدار الذي يشتاع في الكل الثياب هنا الرحمن أعلم في كرافية بنتي ويتبع كرافة كل من تشينا yau ma muka rufe karatun mu a na yau jiya kan na jiya jiya dokta girma babban limami ya yi mana karatu a ce ta suratu safi har an ci aya tara da gaske Allah ya zaka musu da alheri amfani mu da abubuwan da ya bayyana a cikin farko wannan surar da ya zaka daga nan ne za mu dora zuwa inda Allah ya kuma karatun namu ya dace da wannan yan mutu. na yau yau nawa ga wata shakarar ko ba a tara ga wata ramadan shekarar musulunci tun da gajiyar ma'aiki da kuma kasuwa mutum zuwa yau karatun ya da rikin da arba'in da shida wanda ya dace da yammacin sha tara ga watan uku miliyariya dubu da ashirin da biyar insha Allah muka ka dauke Allah da taimakonsa za mu ci gaba da karatu jiya za ka yi karatu Allah ya rabu cikin ya yi ma wannan al'umma da bisharar da Annabi Isa alaihi salatu wassalam yayi da Annabi al'ummar ya fadi cewa zai zo yana mai gaskata ne ta hannu gabace shi kuma ga bisharar da yake mutuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan wannan annabi ahmad annabi yana da cikin sunan mai kinta ahmad don ta cikin baba a tsakiyar Muhammad Ahmad da ya kowa mai ashfayarci wa shakka lahu fi kifiri jillar wa zul arshi Mahmud wa hada Muhammad ta ta sunan nan na al al'ahmad yana daga cikin manyan manyan sunan da ke alaihi salatu Allah ya ce to amma da ya zo musu da hujjoji bayanannu sai suka ci wannan sihiri ne bayanan ne Allah ya ce sihiri ba suka ce sihiri wala Allah ya ce to wane ne an mafi zalunci mutane a duniya ya fi mutum biyu min mani tsara Allah ya san daga mutumin yadda ya kira kayan jini na ta ga ana kira zuwa ga musulunci yana yana kirkira ƙarya yana jini na ta Allah ya ce wallahi la ya hadin alqamar fa zalimi ce wannan maganganu ba don mu fitar gaskiya gaskiya ba ya suna yi ta ne don su roshe a cikin Allah su hana gaskiya bayyana da bakunan su Allah ya yi alƙawarin zai cika ta ko da ta kire su aka kamanta mai kokarin bice gaskiya in tarbiyyar kamar mai sai tako da tsadar kuma gabas da gari ya ɗauki tahunan sabiwa ya haka ya aza don kada kowa ya samu ganin hasken rana yana iya ka koma gaba ga gari kamar na argungu mutu ya koma can gaba ga gari da jagoran da markaba ya ɗauki hannuwan ka biyu shi na gaba ya ci yau can nema mutanen argungu da mutanen birni kabi kowa bai gani su tsira in yana hana hannuwan nan nashi suna hana gaskiya har sai rana ya bayyana kuna da ta fito zalunci mai zalunci zambon mai zambo ƙaryan mai ƙarya ƙasafin mai ƙasafi tana hana gaskiya da bai ita ita gaskiya Allah Allah ta kai a samu masu hana ita samu masu hana lokacin nana za ta yi ta za ta buka tana bayyana shi ne Allah ya ce huwa na lafi arsala rasulahu fil kitab dini al-haq liyuzhirahu ala dini kulli walau kana mushrikun wanda Allah ya gama wannan bayani munafika ta duk da an bayyana haliyar musulmai da suke mulki har sai Allah sai Allah ya kira daga muna ya amurta mummune da yin jihadi su ya ƙi makiyar na Allah masu ƙoƙarin bishiyar Allah ta hanyar kiran su zuwa ga gaskiya da laye da rayuka da dukiya wajen ɗaga kalmar Allah ya bayyana wannan ko ita ce babban kasuwancin da take duk wanda ke son arzuta na lahira to ya kama hanyar jihadi domin ɗaga kalmar Allah da shi yake ɗaukar darajar wasu nan duniya هو صامر الفرد صامر أنا الولايات كني الله يكفنا كني على ما يقول يا من آمنت بالله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ويجزيك يا أيها الذين آمنوا ya man saddaqatu Allah wa rasulah ya wa'an suka gaskata Allah gaskiya ne kuma manzon ta gaskiya ne a aiko shi da Qur'ani wa amantum kuka yi imani bi rabbikum da ubangijinku haqqan imani gaskiya imani Allah ya ce hal adullukum ko shiryar da ku ala tijaratin kan wani hannun jari rabi hakim mai sanin riba جميلة الشعب ميتان من جرما العمري أكسوى الاستفحام ولا من التشويش تنبيه بأن الله يبيه أنا آه، سنيا متفقي جل بارك الله يتولى في الكاسوج فاصل آه، من كيف تبارك أعطيجيكم من عذابكم ذاك كتب تقول لك عذابا هكيا ما يتنن ورحل الدنيا تقتنش الدنيا لك ذاك أي تكلسكم وتنفذكم من عذاب شديد مؤلم kar kusa da ku daga azaba mai tsanani ko mai rubuci sai Allah ya bayyana kuma bayyana tilka tijara da wata ha'a sai Allah ya bayyana wannan kasuwanci kuma sai ƙara bayani akan ta yace tu'minuna billahi tu'minuna billahi wa rasulihi Allah imani da Allah imanin sadiqan imani na gaskiya la ya shubu shakku wa la yafaqu ba ya gari a cikin wannan imanin na hukunto ba ka rigire shi kana ganin Allah shi a gaskiya hanyar da ita gaskiya ne ta yi a gaskiya shari'a ta ita ne ba ka da dawo da kuma ta yi a gaskiya babu garwayar su Allah wai ku ku ka gaskiya ku ko a duk wanda ya fi Allah da manzo shi ya fi gaskiya shi ya kace wala ne ta kuma haka ba a zo ne lafi wani harin su ne bayyana abin da yake mafi kyawu na maganganu da ayyuka amma kuma a ciki ba sai akwai ne wannan sharin sharin tabi'a ina Allah ya ce bayan kun imani da Allah da manzonsa wasu jahidu na fi sabilillah ku yi jihadi cikin hanyar Allah bi amwalikum da dukiyoyi ko Allah ya fara gabatar da dukiya kafin rayuka bi amwalikum ku yi jihadi cikin hanyar Allah bi amwalikum da dukiyoyi ko an hukun da rayuka ai wata a da addini ku yaƙi ma abota kiyayya da addini Allah bil mali da dukiyar ku wannan da rai don me bi ila kalimatillah kuma a samu tsagawar kalimar Allah da rinjaye da kalmomin gargajiya تكاتيش هذا المفكرون ما في تفكير كتبين جعل الإيمان والجهاد في سبيله تجارة ألا يحسن الجهاد فكما أبيد يبيو بايلة إيمان الله يحسن الإيمان إذا ألا تجهاد في حجة يحسن يعصو ودكاتور يحسن يعصو تشبيه الله ما بالتجارة حسن كمان تشبيه da kasuwanci don kasuwanci shine ka ɗauki abinci ka ba su haka amshi na ka ɗauki abinci ka ba su haka amshi na sai aka kamanta su imanin nan da za ka ba su da Allah da manzonta da cire dukiyar ka bai shayar da Allah da ba su kuma kakulla hannun jari da Allah wa bayyana haka sai da Allah ya faɗi wannan a suratul kafir إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم نعم وأنفقوا littafin ba lalle masu karanta littafin Allah da cin kuncin sai da cikin yayi cikin alamu an fahimci littafin Allah an mutu da sai da kare al-mafruda sallar da aka farla da wanda ba su musulma ta ko dai na ji bilin da shari'a Allah yake bayan hakan goyo bi kuna ko an faɗi وأنفقوا سكة فيها من هذا أنا مشكلة عبد الله متعبد كافر سرا وعلانية alama in abin kasan don Allah haka in ka ba ni kowa bai kudu ba sai ka kasu kawai ka ba ya ce Allah ya zaka ya juya sai ka je kan shi shi na sallaci sirra wa ko da abin da aka yi a bayyana masallaci an ka hita su an ka ya kullum mai an ka nema kan fito gaban mutane da su labarin da ya wuce da labarin da ya Allah ce to waɗannan yarju da tijara sallar ta go suna kulla hannun kasuwanci da Allah da ba shi tsaro bai lalacewa a sai lalacewa ta ga wanda ya yi sama da wanda shi na aka faɗa cikin surutul an kabunci aya والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن mujahidin fina waɗanda suka yi jihadi cikin hanyar ne cikin al'amarin Allah al'amuran Allah da inda aka yawa ko hanyar takawa ɗaukawa hanya misali jihadi ka sai makamai ka tura mutane ka ba su kuzuri ko ko hanyar Allah masallatai ne ko ka gina habba masallata su yi talla ko makarantun ne na kai jihadi kan kila farfa yan talaka zauna su yi karatu ta ɗaukar musu malumma ko ko jihadi a'a dukiya ce ta ciyar da ma mabukata waɗanda Allah da ba Allah ya ce duk waɗanda kai jihadi ciki, kina cikin al'amarin mu in ka ba da kini don Allah haka yi kamar hannu Allah in ka yi aikin masallaci ga hannu Allah in ka yi aikin makaranta ga hannu Allah shi ne Allah ce duk waɗanda suka yi jihadi cikin hanyar ga kama fi na ce a mai mu duk muka yi musu sannan hajji ya mana su ya yi za mu shirya da su ta hanyoyin mu na ɗauka za su zama masu kwarjini da karama da ɗaukaka cikin wa inna Allah la kuma Allah ya ce Allah lalle yana nan tare da masu kyautata kun ga alƙawari yana cike in za ku kuma Ali Imran ayoyin magana bambancin mujahidai garin da ba mu jahilai da Allah ya sa abin da Allah ya ce shi na Allah ya ce suka yi wannan da dukiyarsu da dukiyoyinsu aka ce fa inna ibaratun an mubadalati shay'in bi shay'in wato wannan kalmar da aka wato jahiduna fi sabilillah bi aqwalikum aka ce la'akari ne aka yi da musanyan wani abu da wani abu ko kuɗi kaka ba su za ta amshi shahadin ko kuma hajjar mutum ya ba sa a cikin da shi ko nan dai jihadin ya mi rasu da dukiyarsa ɗan amfin ribi saboda tsammanin riba mina daga min da yi tsammanin ga riba babba wanda Allah maɗaukacin sarki yake ba su don haka wa man amana وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما في وقته يا ميك أبين أبولين يا أيك أبين أبولين إيكول تا مني لنيل ما عند ربه من جديد saboda samu abin da an gurin Allah na kyakkyawan sakamako da ke samu lada. A shekara, daga gare shi ne aka samu innan Allah muminina An من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يا شيخ daga wannan ne Allah ya tabbata yace inna Allah ashtara min al-mu'minin Allah ya tsaya ga mu'minai ya sai ne ya tsaya min mu'mini da ni an san wa amwalahum ya sai rayukan da dukiyoyinsu bai an na lahun janna kawai abin biyan su shi ne aljanna su ba da rayuka ga Allah su yi ɗauka su yi halin cikin ɗaga kalmar shi da dukiyoyinsu saboda abin ya shiga ba shi ko ya musanya musu da samu aljanna wannan riba ta wannan sana'a ta yi kyawu da ba ta musu da ruwa riba ce wanda babu saɓani alkawari shine Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a nan sun yi ne linai ne ma inda rabbihim من جبين الثواب قبل قام في كاور تكمك والنجاة من أليم قابي حكم تيريما واتم مطنا في عذابا فشبه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة لأك كمان ذا بعد رأس الدين تيكا دوك كيجا عن جنة كتيري موتا أها كمان تاشد كاسو فهذا ينقوى مبادلة شيء في دال كبا أن رأيوك كيضاف أنجا كبا رأيوك ودبات لتبت ko ka sai ko ina kana ai mutuwa yau ko in ka ba Allah rayuwar nan ka sai ga mai sai aiki da rayuwar nan don ci gaba addini ka sa dukiya ka don ci gaba addini ka sa dama ka don ci gaba addini Allah ya ce to zai musanya maka da rayuwa wanda ba ka kare ka ba ka kare rayuwa ko kayi raganci yi ruwa ta hana mutuwar ka ba ba ba ka kire daga wannan ne hadisi ya zuwa cikin sahihu tirmidhi na Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙawari yace talafatun wasu mutum uku Allah ya yi musu alƙawari sai ya taimake talafatun haqqu ala Allah an yu'alina yace Allah ya yi alƙawari mutu uku sai ya taimake yace na farko an yujahidu fi sabilillah mutumin da ke jihadi cikin hanyar Allah kun gani kuma kun gani sallai ana rayuwar mutum zamani malamai biyar ya talaka su wayo sun zama kamar sarari albarkacin ne albarkacin jihadi faɗi shi, shiga wanga birni shiga wanga ƙauye faɗa wanga ka gani wasu sun ka zama masara sarakuna Allah ya gaskata wa alƙawari ne je an ba dan kowa ba sai ga shi albarkacin hanyar da ya kama ka Allah Allah ya da daraja ya zama kamar bakara ya an gaskata mai alƙawari ko ba gaskata Allah ka to shine madaukakin sarki Su wata wataala ya faɗa a nan cewa lalle uku din na yi musu alƙawari jihadi hajar al ya ce wal mukatabu alladhi yuridu al ada mutumin da aka tsamma mu hasa yana so ya jiya ya samu inci ya bauta na wannan shi alladhi yuridu al afafa kuma auren da ya yi aure kawai ya ga mutane sun fantsama sun mata sun sun yawa zina ba sai kawo hanyar da suka fi masu yawa ba sai shi dai gari ya samu wata jatumar da ya aura bi da kare kansa daga to shi ma wannan mutumin Allah ya alƙawari sai a taimake shi wannan a fata ma a da ya yi kamu kai daga barin lada za ka matasa ku tashi ku yi haruru cikin wasu shafi ko ba ta ko ba ta zuwa ko ta hewa shi a wurin da suka kare kansa daga wannan hanya da ta zama ta hanya amma lalatatta mawuya shi ya gobe lafiya ka samu wata jakuma in ya in baka samu yarinya da za ka aura ba ka da ajiyar aure ya kone rabu samu wata gyatuma ta aura ka ruwa bakan ta aiki ranar tashin kyama nan duniya Allah ya kaji ka kuma gobe lahira Allah ya bar ta guje maharamiya ta hari halaliya sai Allah ya baka aljanna ya baka hurun yi matan da ba su tuwa ba su rashin lahiya ba su haila ba su majina ba su kashi ba su doriyar kuma ba su karewa har abada don haka yan uwa wannan magana magana ce mai girma mai nauyi don haka ubangiji madaukakin sarki hana wata hala. ya sanya wannan jihadi babban abin da aka saba ga rayuka don a shi aljanna wato wa salatatu salatatu anwa'i haka ce jihadi ya yi kala kashi jihadu fi ma bainahu na bainan akwai jihadi ne ta da rayuwarsa wa huwa qahrun nafsi shine mutum ya imma rayuwa ya kama ka linzami ya zarge ka an ce fabda bi nafsika wanha an dayha fa idan tahat fa anta hakimun fara da ranka ka kange da wannan don ba gudun da ka dama wata magana in baka yi makan in ka ciwa da ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah to kai ne ba ji tsoron Allah إذا أنت لا تنهى عن كل إن فتأتي مثله آر عليك إذا فعلت عظيم وانتهى أشياء فذوق عليك فاشي in kai haka to kunya ce gare ka saboda an samu abin su kasa ya kace jihadi na farko aharul nafs wa man ha anil lazzati wa shahawati al muharrama ka imma rayuwar ka kanje ta ba masa linzami haka kake kamar doki mai kari in garma in baka kama zumun tsabe za ka hirge ka kai ka ga wata hanya la'anar ta la'anar ta hanya muna na hanya wanda ka gani kamar an sha ta amma kuma sai da sha to jihadi na farko shine tsanjare ka in marayu da jara kai yace sannan na biyu ko jihadin fi ma bainahu wa bainal khalqi jihadi na biyu ce jihadi tsakanin mutane وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم شيء حديثة أبين أدهر من موسى هذا غير المؤمن نبر أنت شيء هذا على نبر أبي أعتقد أن أكيد من مؤمن أن يكون للناس قريبا وما فيما عندهم بعيدا مؤمن نبر ما كان له كذا موسى kowa a babbe mai gida honorable ni ya mana kai shi manya ka girmama amma wa fi ma in da hankali ba abin da aka su ba ruwan ka koma gini ka ba ka hukun kowa amma in ka gaba baka je ka girmama shi ka mutunta shi ba don faɗa ko mina shi ba saboda saboda kai Allah ya shi babba gare saboda kai Allah ya tayar da gaba gare ka shekaru saboda kawai yana yana gaba gare ka saboda an hanyar shi tare da mafi ko ya yi zama tare da aboki ma'aikata ko ya yi zama tare da aboki ta wajen bida ko wani a ka girma shi wannan wajen da suka shi kuma kai ya fa kokari ke haka kaga nan an fara da ne da jihadi kan jara sannan tsakanin ka da tsari shi da ce. kabar na da kan cikin an tare mutane kullum kai dai a ba Wani neman mawara kan da maciya amana zaɗi mai mura yake kana ta zaɗi ka su ɗauki komai na ba za kai musu hisabi shi ya kawo za su kace makwadaici shi ka gano marorci in baka kalla wara ta samu mutane da za su gano wa da ruwa wa bai da ruwa to ne nan ka yi kokarin ka rinka jinkayin mutane waɗanda ka kiya wa ya sami'a ya ba ta cikin kautsiyawa أو وجهاد أعداء الله Jihadi والمال جهاد كشي نوكو شيني ta yaki makiyan Allah. min nafsi da ran wal mali da dukiyarka nusratan li dinillahi wa qatan fi adina Allah shi aka samu waɗanda na ukan jihadi ga bawa dole ka samu ɗaya uku daga akwai wanda suka iya in ba ka iya na na dukiya kana iya bara in ba ka wani kana iya kada sharri kada ga mutane da manzo Allah ya ce ala kullu mu'minin sadaqatun sai wani mutu ta ce wai labe in bai samu ba ya ce ya tafi biyar dai ne ko ya fa na kawai ta hadda sai aiki da hannayen sa mana ya tashi kiza kiza ya amfani kan sai ya yi sadaka da saura ya ce fa in ta ne ya ce abu rufin faru ya yi umarni da abin da aka zai ya hana aisha ya ce fa in ta yastadi bai ya ya ce ya kufu an sharri fa inna halahu sadaqatun ka kame da ba kowa sharri shi ya kame da ba kowa sharri ya yi sadaka ya yi kokari ba ruwa ne idan aka cewa da asali mina sha ba ma a ka zama Allah kuma ga yi kuma su da rantsuwa ba Allah ya mutane mu da kokarin mu gyara kafa mu da kokarin mu gyara kafa mu da gama gyara kai na mishirantar da shi da bacin mutane shi ne aka ce nan zalikum khairul lakum yin jihadin na uku din duka shi ne mafi zama a kai a gare ku kun ta da wani ku kasance kuna sani ai ma umirtum bihi min al-iman wal jihad fi sabilillah abinda aka umurce ku da shi ta jihadi cikin hanyar Allah da imani da Allah khairun lakum min kulli shay'in fi hadhihi al-hayat ya ji ku komai cikin wa rayuwa ta duniya mai karewa in kana indakum fahmu wa ilmu in dai kuna da sai ka abin kuna da sai Kai Allah ya ce sakamakon wannan jihadi me ake ba su a karam kanta yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannah الأنهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله إذا كنت في هذه ذات كما قلت لا الله يكتب يسي لكم ذنوبكم الله يغفر لكم ذنوبكم أنت في إيمان الله كما ذنبك wato an yi umarni da imani da jihadi to in kun kamar in mutu fai za ka alka zalika ma zalam in muka yi haka miyar gare mu Allah ya ce yasur alaikum ku Allah zai shafi muku zunubanku bi fadlihi ankum da falalaka da yake da akan wa yudkhulukum jannatin tajri min tahtiha sai ya shigar da ku gidaje aljanna ya shigar da ku gidaje aljanna waɗannan gidajen aljanna wa yudu filkum jannatin tajri shigar da ku gidajen aljanna wadda Allah ya kaddari ta ce tajri min ta fiye anhar koramu suna gudana ƙarƙashin benaye ai tajri min tahti an anharul jan benaye nan na na gida aljanna an kewaye su da lambunan itatuwa na uku daban-daban su kan su na uku lambunan nan ga wasu koramu nan masu gudana a cikin su ba su nushewa har abada kullum ya yansu ɗan biyu nan kullum ne na nuna babu da suka bushe a irin namun tashe na duniya wa mataki na tsayi batan kuma sannan kuna da benaye ginannu ta haɗaɗa masu kyawu a wa yutkirukum fi kusurin rafi'atin Allah bayan haka ya zaunar da ku cikin wasu benaye maɗaukaka fi jannatin iqamati cikin aljannan nan ta dawoma ba a yi tsara ba Allah ya ce kai zalikal fawzul azim wannan samun wannan cin nasara shi ne rabo babba zalikal jaza'ul mazkur wannan sakamako da aka ambata huwa al-fawzul azim alladhi la fawza wara'ahu ba wani arzikin da ka arziki shiga aljanna wa sa'adatu da'imatu kabira da kuma arziki babba wanda amma da wani allazi allati la sa'adata ba'da ba wani arziki da aka baka arziki aljanna don haka yan uwa Allah ya gayyace mu zuwa taimaka ma addini bayan imani da shi shi haka inna zai kare da mutira ne a janna da benaye ginanu daga Allah gina sinari da yakuti waɗanda su ba da a cikin su kuma alhariri don Allah ya ce ko yalbasu na tiyaban ne sun dukin ko za a tuhatar da su don su fahi masu ya ɗanyen Allah ya ce min sun dukin da ji wanda ya ce kakakke da ke kyawun saka daga Allah madadin to shine Allah ya ce wannan shi ne rabo babba Allah ya ce ba shi kadai ba wa ukra wa ukra tuhibbuna nasrun min Allah wa fathun qarib na wa bashiril mu'minin Allah ya ce bayan shi kuma akwai wani taimako na musamman tun nan duniya wa ukra Allah ya ce akwai wani taimako na musamman jibuna da kuke so ai wa qayy munnu alaikum bi aqlatil ukra taimakon ku da wata kyakkyawar kyauta ta musamman wadda kuke son ta wahiya nasrun min Allah taimako daga Allah an yansurakum ala adaikum ya taimake ku akan makiyan ku jaye su wa yaftaha lakum wato futuha ya buɗa muku wato cin nasarori daban-daban daban wanda duk kuna son su Allah ce in kuka samu wannan kwafti na nasara shi ne Allah ce ukura na nasuru min Allah wa fatahun qarib ay an yansurakum ala adaiku yafta alaikum makkah ba ku bude makka da musulunci qala ibn abbas abdullah ibn abbas ce yuridu fataha faris wa ru mai ba su shin nasara ga faris saboda mu'mine ne ake karwa zuwa da jihadi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi rayuwarsa wannan aya tana daga cikin ayoyi na ƙarshe ƙarshe ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka ce ka karama ma ya surun Allah ya ambata musu abin da ke faranta musu rai al'ajila nan da mai gaggawa karewa ita cikin duniya wa hiya ma yaftahu Allahu alaihi min al Shi ne nasarar da Allah zai ba mu dan madaukaka a cikin garuruwa fa hadi hiya khairun dunya wannan alkhairin duniya zama mafi yawan garuruwa ku ke dile ne su ke gudanar da su. wanda ya kai alkhairin duniya ne mawsulun gina imil akhirati wanda za a samu da shi da ni'imar gobe lahira sai Allah ya ma mini alkawari in suka yi imani suka yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu su za a azurta su da jikin da bai karewa har abada nan duniya su zama masu karama masu daraja gobe lahira su zama ɗaukaka cikin Allah ya arzika mu da wannan abin da ba mu imani da jihadi kuma ya su samu da abin da aka yi kawai sai Allah ya ce kuma ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kunu كما قال عيسى ابن مريم كما قال sake kira ga mu'minai Ita ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani da Allah kunu dan ma zama maka ga Allah ay unsuru dinallah taimaki addini Allah sannan wa a'lu malai daga tutocin addini Allah ke ko ina ka ji addini Allah ke ji sautin shi yake ganin maganar shi yake ganin fuskar ku yi kokarin ku daga malara addini Allah madaukakin sarki ce in kuka yi hakan amma kana Isa ibn Maryam ne hawariye ku yi wa da annabi Isa dan Maryam yace ma ana ma'ana mutane da ai kama na karar hawariyu da dinan lahi kamar yadda hawariya suka taimaki addinin Allah shi da ƙara lafin Isa lokacin da annabi Isa ya gayyace shi dan Maryam yace man ansari ila Allah wane ne mataimaki na zuwa ga shin da kara addinin Allah ya ni wa yakunu awlidi bi tablighi da'watillah ya taimake ni ya zama wata taba babba gare ni wajen da sura ne ya sa aiki Allah wani sura dini kuma mu taimake addini Allah Allah ba ya yi da ma ya na har fara suka ce ya ya manzo Allah annabi ka mu ne ba kai maka addini Allah ai kara ta bawo isa sai ba ya annabi ka su humul mu'minuna kullashu shine ka hattun mu'minai min qasatihi da wata ka hattun mutane da ke karɓar an muka jibu da tsawon su kan kama dawar ba suka ce na hannu a tsarin dini na yi mu ne mace maka a dini a tsarin bai da yi da yi ne cikin hawari yin asiyahu su ne ta takattun mutane a nan isa ko hun awwal man amana bi su ne an kai yi har wani kai imani wato wadda safara har ba a dini wa kanu 12 rajul su goma sha biyu التي والتشبيه في الآية محمول على المعنى كونوا أنصار الله كما قال إبراهيم أنصار الله الله يلا من كدوم مكة مكة ديني الله يكون بنت الناس هاي تلقى دورة وصلني قاعد أنتم إلى وناي مكة كريم ذكر الله يجزي أتى وانا كرم فأمر الله سيروا جماعة الجن ونور إسرائيل سكي إيمان الله سكي إيمان الله سكي إيمان بالله وكفرت طائفة قوة جماعة الشمس فانتقب بنو إسرائيل كان إسرائيل وانا الكرة وانا يقول الله يعمل الكرة يزوى لإذن فيسوك بنو إسرائيل اشتروا إلى جماعة يزوى جماعة جماعة جماعة فرقوا آمنت بالله سكي إيماني بالله وصدق رسول جفتك الله عن قولنا وجماعة كفرت وكذبوا برسالة إيسا وفي جماعة سكوا سكتين جريت suka karya ta cewa in ta ba da annabi bane kamar ba Isra'ila suka ce ta yi dan mazirin ta ce ba za ku yi Allah ya ce amma tare da haka ba an yadda da ni a mun al'adun. sai ku karba waɗannan da suka yi imani Allah ya sa ku ma na ku yi ta yi ai fa kawai da ruhi na ala ala ya ku fadi kuka karba kuka yi ta yi da na gaskiya mutane da kafirai ba a su asbahu zahiri suka waye gari suna mabayara suna farin fika a ta faru janibi na alaihi sai suka waye gari mai da aka su da hujja wani burhani da nabi da mu sai su ce yace lamma wallar isa ibnu maryam ya kada da annabi isa ya kada aikin Allah ko da kisanci idi kada sa'ifatu min bani isra'il sai ku jama'a sarki bani isra'il su shiru kamar yadda Allah ya kaddisa alkawarin Allah ne ولقد بعثنا في كل قرية رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين دعنا أن يأتي الجبت وتألوم أن لا يأتي دعنا أيضا ما كنا نؤذي به حتى نرى أن تسكولا قام وأدب تبقوا وكلموا يكون من زيادة بيادة بيادة أجلنا متصيادة أجلنا أنت يا ميديري تعبير بعدين أنت يا ميشريا تكون فتح in aka karya karyata nan ne za a fara Yanzu da Allah ya wala da wallahi ba ana ci kullu kare ta rasu. Kowace al'umma ko ummatin ummatin ta ko kowace al'umma mu aiki musu. Allah ya muka ce musu ani ibudullah ko ka Allah shi ka ne waje ka ne tsabuta ku ni san ci duk abin da aka bauta musu ma baya. Tsabuta yana ya zama shekaru. Yana ya zama basaraki. yana iya zama duk wanda aka bauta mai gani har da mutum na aka wasu gada yayyar da ya ci cin ta ne wannan sujada ya zama da Allah ya fasari da ka kai ba kowace al'umma su bauta da Allah shi ka isi da Allah ya fa minhum man hadalla yi al'ummomin nan da kuka aika man da ni ko da Allah ya shirya wa minhum man hadalla alayhi wa sallam cikin akwai da kalmar kasa ta wajen kan, sun san shirya ta iblis Allah ya ce tu kafirin bukari ku kan kirkiri a cikin kasa ku sa ido da kunnuwa farzuru ku duba da hankali nazarin itibari duba irin na lura na fahimta kai fa kana aqibatul mukazzibin ya aqiban masu ƙarya shari'a Allah masu ƙarya ne Allah masu ƙarya ta kaɗaita Allah masu ƙarya mutuwa bayan Allah ta tashi bayan ya aqiba su za ta kaɗaita aqiba su gane sarira kuma wasima ta kasance mai muni ce tsaye mai kuma tsanani don haka shan kuma shi ne aka faɗa a nan wajen isra'ila ta haifu annabi isa ko su zama ta'aikar aiki shi ne aka ce da isa ya inda manzancin allah wajen isra'ila ta suka waye gari jama'a Musallar ƙa'ida ta jihar Dudu Buwa, wasu kan suka ɓace shi ɗari kada da su ƙarya a ɗan mutumin da ya fi ba ba ba ramaru wa umaru bil bi'adai suka deshe su yi da wasu da nukta kai wuri wa hum yahudu alayhi la'anatullah su ne yahuda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wa gallat fi na'ifatun ni atba'i wasu mutane su suka sai suka da wafa suka iya suka ci isa ka wannan Allah tsara ka ruhu fawqa ma a'allahu min al ruwa sai suka dauka shi zaka bani daraja bi bisuwar da Allah ya da shi za ka wani ya wuce matsaya ce a ce mutum na Allah ne wani na Allah ko suka ce Allah kai ne ko suka ce na Allah ne shi da uwa kai uwa kai Allah shi Allah Allah Allah trinity wanda Allah ya ce wallahi in lam yan in lam yantahu amma yaquluna in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru

فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم لا تكتب منهم مرة على الناس ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة شيوخ لو الأب والابن والروح معناه هو ثلاثة وجه ومنهم من قال إنه إله أقول لك الله دينا هذا كلام من ربنا كثير كثير قلنا كيف الله كم تنتش تعالى الله وذلك أول الله الله يكفي أكرمنا الله ko wani shariki ko wani aboki ko wani ɗa har ba zai kasance da shi ba kai to shi da Allah ya manzo Allah ko da take bayani nan fara fara Allah ko na. alaman ada sai Allah ya ce ku mu zai ta ga wadanda su yi adawa da su min sirrin da fara kashe kashe na zan su karbu Allah ya ce ku ka hayya ana gare ku zuwa ga jihadi da taimakon addini Allah kamar yadda hawariwa suka yi amma hakku ce ku dauki hanyoyi na bid'a ka ɗaukaka annabi da matsayin da aka bashi ku ce Allah ne na wata rana da wata yarinya ta yi waka ta ce bina rasulullah ya azan ma fi kari cikin ba akwai manzo Allah ya rafa duk abin da za a yi ku sai ce musu la tarfa wuni ko kaman da lafi na kira ba ya ba kada ku kamba mani birbishin mukamin da Allah ya ɗauka ni qulu abdullahi wa rasul kada ku kama da ayyuka da makara su kawa annabi Isa suka ɗaukaka shi birbishin matsayin da Allah ya ɗauki ko ni ko yi da kai wanzu Allah ya faɗi don haka yanzu nan cikin musulmai wurare waɗanda ka cewa annabi yana tahowa cikin tarurrukan da suka yi na mawulidi ko cikin tarurrukan da suka yi na zikiri sai mai matsayi wani ɓangare da zama a وعن أتابعة منها هدوء نبيها مع الخلفاء الراشدين وقدوته cikin abin da shafiyar yuza jamratul kamal aka ce a sani a tuni ya yi karanta jamratul kamal tun ta akara babu da bilma ilu ƙari'a لأنها ما وضعت ساعة إلا نبي الله في كقرادر يصير جوهر الكمال فكر الحشي هو مشاهد أما باب مصاب ولا ذكر الله

bayan insha Allah muna fara suna da in ne ai to shi na aka kaɗi musulmai cewa kar su zama irin waɗanda cewa manzo Allah yana halarta majalisoci na iri ya zo kare zo da lokaci guda an ba shi wata sifa na Allah Allah ya kore Allah ya da yi kokori na kuma ya kare in aka manzo Allah wannan sifa an bar musulunci an kama wani abu na Allah ya ubangiji ya yi wannan shi ne ƙarshen sura mai daraja sun sai kira da zaki da har da jihadi kuma muna roƙon Allah sai gwada mana kashi Allah ya gwada mana kashi wa Allah ta duniya da lahira Allah ya karɓa mana addinin ka kamun ka a abin da ka fahimtar da kuma Allah ya ba mu ka fahimta ya ba mu ka aiki kuma insha Allah mun samu sa'aya karatun da yau muna roƙon Allah ya kai mu gobe kuma ya kai gobe ba mu yi kuma Allah ya karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته على اهل الخير القران كان الشيخ الامام sana wa dalawa akwai tambayoyi kuma haka wannan tambaya ta fito da ta salama da kumari ita ce mijin da ya tafi ta tana cikin jinin biki sannan sai ka samu tsarki kwana ɗaya bayan an tafi ta Na ko ta samu ta kila wannan tsarki a cikin inda ta a tana cikin jinin biki tafi ta bayan kwana ɗaya

ta yi haila ɗaya ta yi haila biyu in mai haila ce in mai yadda da haila ne a gabani watannin da ta kai wata uku ta kai ko ko alina ko haila ta kai in haila ta kai shi ke ya yanzu sai ta jira kai ta yi ku na haila ko da za ka kace ko da za ka kai ta shekara biyu sai da ya ya kai ƙarfi uku sannan ta ta shi ke nan sai da ya aure Allahu a'lam na'am wannan kuma ya rubuta a ce assalamu alaikum malam sun ko ya halatta mutum ya yi rantsuwa alƙur'ani ko kuma wasu siffa da cikin sifofin ubangiji ya halatta a yi rantsuwa da alƙur'ani kamar ƙur'ani siffa Allah ne ko kuma wata ƙaba da kamar na rance da buwaya Allah na rance da girma Allah na rance da sanin Allah da an ce ana rantsuwa da Allah ko da su tsohon ko da kamarin su ba ko da an karbi shi a Allah ta ala na tambayar ta da bai ce akar mulla menene matsayin azumi wanda ya yi mutu cikin ruwa kuma da azumi azumi da Allah yana ya rabu da ran kai dan kurfa a can inda yake ko yi ya karbi su da ta da ya ko garo in dai ba su bi hankali ko ta ya ko garo shi kuma bai dan mura da kai da uwa ba ya dan kurfa rinjaye sauti ne ga tsoron wakatu ne ko taraki ko gari bura ba mu yi na lafiya na wanda ya rubuce su assalamu alaikum wani shi ne yana da samun aure amma kuma duk lokacin da ya shiga gida na ta shiga da mishi maganganu waɗanda shawar shi ta kan motsa na menene hukunci azumi shi kai ba ruwa da azumi da rabu da gida ajiya ko ya koratar da nan da ka bari ko kuma in ba bari shi zuwa ka na tsare azumin na wajibi ne azumin ramadana ta tafi da shi ba karamin a gini ba saboda mazu Allah ya ce kuran ko ka ba a musulunci cikin sai an azumin wata ramadana kai karfi ga ya banna da Allah biyar in ta da Allah Allah zai Allah ya da zai hana mai abin da ya da da ko da ta zauna mai to in yayi ka kaci da Allah don ta sai Allah ya hukatar da shi da ita ko ya da ita da shi wannan jarabawa da Allah ya Allah Allah na tambaya ta ƙarshe ce algarfar malam wai yana da wani mai gida da ya mishi aiki sarki kuma sai ya kasance shi mai gidan mai gida ban ji ba yana da mai gida wanda ya yi mai aikin tsani hmm. sai bai biya shi da aikin ba hmm. amma kuma akwai wani abu a hannun shi na mai gidan baiwa mai gida za ta zai yari da kudi na yi ne ƙarfin dare ya ba shi kashi ta gane amma in an ka kama ya ɗauki kayan mai gida ba a yanke mai hannu saboda yana da alaka da dukiya mai dukiya saboda ya biyu ya ke da sai ya ɗaya wuri na shi amma ba a yanke amma dai shi bai halatta ya haka dauki ya yi kamuwa aka ce mai kai kamuwa ɗauka wani abu na mai gida saboda mai gida shi kuɗi ya kai shi ƙara ga wani wanda yake jin magana ko ko wanda ka turfa ta shi ya yi lafiya to da manzo Allah ya ce wala ka kun man kana kada ka haɗin shi mutum da haɗin shi kamar haka ba ya ɗauka kayan da ba, don yi ba hakuri wala wa alam na wannan gwamnati ya tsari ne kwamitin ya ce tsari sun fitar da fom kuma sun aiko sanarwa kamar haka cewa kawai da bayan ikitari na ƙungiyar hibir abin da suna sanar da maniyyatan shiga ikitarin bana a masallacin juma'a na shakuni da kuma masallacin tafi samari da ke sabon garin bariki da masallacin gidan ibson ko karin tari da kuma masallacin gidan gona na karka cewa an fitar da fom kuma an tsaye da bakin shekara goma sha takwas zuwa sama na a samu mallaka wannan kwamfuta maza ya samu wannan kwamfuta ta hannun shugaban kitabi ko kuma na kwamfuta wato ba a an fara da wannan nomba 081 ko kuma ta hannun samun tsara a wata number waya 080 three three one a sai dai sun aiko ko zan guda goma sha hudu wanda ba mu da lokacin da za a kanta su sannan malaman a wasu shawo cewa su yi ƙara da mafi program yes saboda mutane su samu su zama waɗannan dokoki ba saboda da ta yi da suna kan kusa da kowa da kuma da ya tsada kusan kusa da kuma da ya fara da shi Allah ya sa a shi sannan ayoyin suratul ba wanda ya mutu da mutuwa kike ya arziki sannan haka ma jiya wani ya tafi na tsawon na ya manta da shi wannan tsawon ne a hannun arziki da ya yi wannan sanarwa sai ya mutu na arziki wannan kuma shi ne kasan mu sai zuwa insha Allah za a haɗu wani kafin dare a cikin farusunna na matsalacin